kararar ta Bilkis ta yi ta ce Allah ya shirya ki Minal. Har yanzu baki canza ba. Minal ta ce kai Bilkis sai ka ce wacce muka yi shekaru goma haɗu ba. Bilkis ta yi murmushi kawai tana ɗan dube-dube ta ce wai ina mutumin ne. Minal ta ce wai matsaf. Bilkis ta ce shi mana. Minal ta dubi su haima da murmushi ta ce yana wajen Uncle N. Gwalo ido Bilkis ta yi ta ce ke kin cika wulakanci waye kuma Uncle N. Suhaima ta sa dariya Minal ta ce Uncle Nasir angon Anti Suhaima. Kut Bilkis ta ce amma kina da wulakanci yanzu ya Nasir ne uncle yan sai wani gusire musu suna kike Minal ta yi dariya su haima ta ce barni da ita duk zan sanar musu hakan su hukunta ɗiyarsu tana rage musu suna Bilkis ta yi murmushi miƙewa su haima ta yi ta ce bari na zo alright anti sai kin dawo Minal ta bata amsa suka yi sallama Bilkis ta yi hamma tana miƙa ta ajiye wayar hannunta ta ce bari na shiga wanka Minal ta ce shikenan sai kin fito Allah sarki can ko ɗaya bangaren Yarima Yarima Yasir na fitowa direct bangaren Hajiya Mai ba. Tana tsaye a falonta sai Safa da Marwa take ita dai domin tuni ita kadai domin tuni ta sallama bayanta da ke falon. Ya rage sai ita kadai kawai kamar mai jiran wani abu. Tunda aka sanar da isowar Yarima Yasir ta sauke ajiyar zuciya yana zuwa ko ya shige falon nata kai tsaye kamar wani turakarsa. Hajiya Mai ta tare shi da murmushi sosai shimfiɗe a fuskarta. Tana miƙa masa wani ɗan karamin abu mai kama da memori ta bashi. karɓa ya yi a natse yana jujjuya shi hajiya mai ta yi masa nuni da wata kofa da ta yi kama da taɓa rauniyar hanya cikin sauri ta ce tana ko karasa maganar ba ta yi ba ya bi hanyar da sauri daga nan ya bulle zuwa wata siririyar hanya yana tafiya shi kaɗai bai wani daɗe da tafiyar ba sai gashi ya bayyana a ɓangaren mama sarauniya mama sarauniya na falanta ba tare da sun yi tsammani ba sai gani kawai suka yi yarima yasir ya bayyana a gabansu Rungumi hannayensa ya yi a nitse yana karewa dukkanin na cikin falon kallo ɗaya bayan ɗaya cikin rashin gaskiya kwarkwara sa'adiya sarkin gida waziri sarkin fada sarkin kofa ɗaya daga cikin malaman fada boka marcus suka dukar da kansu da sauri kowanne kirjinsa na bugawa don ba su yi tsammanin ganinsa a wajen ba mama sarauniya da ta kasa zama waje ɗaya ta yi yaƙi cikin nuna basarwa ta ce a saukar yaushe ashe kana tafe lale marhaban da zuwan yarima yasir ta furta hakan a jere gumi na ke mata ta san cikin jikinta fuskar yarima yasir a matukar daure ta mau ya yi tafi sau uku sai ga wasu sojojin masarauta sun bayyana a wajen kowanne a shirye yake da ya aiwatar da abin da aka sashi cikin umarni hajiya mai ta ce ta karaso wajen yayin da hajiya zainab ke take mata baya wato sauran matan sarkin abdullahi gaba daya na zaunan ba wanda bai jike da gumi ba mun ga dukkanin alamu yau bakar rana ce a gare su mama sarauniya ta mike tana kokarin danne tsoronta ta ce me haka su waye waɗannan da izinin wasu ka shigo har cikin bangare na yarima yasir ya warware hannunsa yana takawa a hankali cikin nutsuwa sai dai fuskar nan a daure take sosai ya shiga tsakiyar falon yana karewa wajen kallo zai yi magana kenan sai ga yazid da ya gaji da jiran boka markus ya faɗo falon da nufin samun wata mafitar sai kuma ya yi turus ganin yarima ya sartsaye a kansu sai ka ce wasu bayi ba karamin faduwar gaba gami da rudewar ciki ne ta riski ya tashi guda ba to mun kwata-kwata bai yi tsammanin garin yarima ya sar a wannan lokacin ba to wai shi ma ya to wai yaushe ma ya zo kasar ko dai gizo yake masa dalili yariman yarima sar na kwance har yanzu bisa kan kirjin bilkis ranar wanka Baya ya yi da sauri alamar zai juya sai kuma ya ji an hanka keyarsa gaba. Juyawa da sauri ya yi sai ga ɗaya daga cikin bayin da suka zagaye falon ne ya tura shi bisa ga umarnin Yarima Yasir da ya yi masa da ido. A fusace Yazid ya ɗago hannu zai sharara masa mari. Yarima Yasir ya yi saurin faɗin kada ka kuskura ko da wasa ka taɓa wani anan. Kirjin Yazid ne ya buga yana kokarin danne tsoronsa. Ya juyo kan Yarima Yasir ya ce, Kai waye har da zaka dakatar da ni hukunta duk wanda na ga dama. ko kuwa baka da masaniyar ni nan ni ne nan mai mulkar wannan masarautar Yarima Yasir ya yi murmushi mai ciwo sannan ya tako har zuwa gaban Yazid ya ce, "Saboda na baka damar hakan." Cikin rashin fahimta, Yazid ya ce, "Zancen banza, wani irin wani irin dama ka bani?" Yarima Yasir ya juya a hankalinsa zuwa kansu ma masarauniya da har yanzu suka yi tsalle-tsalle da su ya ce, "Kuna mamakin me ya kawo ni nan ko?" Cikin dauriya mama sarauniya ta ce, "Kai Yasir, bana na son shirme me dalilin ka na faɗo min falo ba tare da izini ba sannan sai zagaye mu kake tamkar wanda muka yi mugun abu ne kake nema ne a wajen mu yarima ya sire ce all right kin ba wa kanki amsa mama ai idan ba mugun abu kuka yi ba babu abin da zai sa ku haɗe a nan ku kaɗai waziri ya miƙe yana basa babbar riga ya ce ka ga yarima ni dai tamkar mahaifi nake a gare ka kuma sirikinka ta kowane bangare babu wasa a tsakaninmu don haka ka daina zargin cewa wani abu muke kullawa yarima ya ya ce har yanzu na fahimci cewar ba ku fahimci abin da nake son sanar da ku ba to bari ku ji duk abubuwan da kuke aikatawa tamkar a tafin hannuna kuke yi gwalo ido dukkaninsu suka yarima ya ya ce tsakaninku amin ya ce tsammanin ban da masaniyar abin da kuke aikatawa ne ai duk abubuwan da kuke gudanarwa yana tafiya ne akan tsarin da na shirya wato plan hankalinsu ne ya tashi ga baki ɗaya sai kallon kallo suke a tsakaninsu yarima yasir ya ce tun bayan dawowa ta daga ɓacewar da na yi na kudurta niyyar zakulo mutanen nan da suke gaggawa wajen ɗaukewar numfashina a doron ƙasa da farko na yi alamun ciwon makantar karya da nufin gano suwaye masu hannu da tsaki a cikin wannan harkar daga baya sai na yi tunanin cewa raina a kullum yana ɓace, saboda a zahiri ina kallon kowa zan ga me ke faruwa to a duk lokacin da naga abin da zai bata min rai sosai ina iya tona asirin kaina domin ba zan boye ba tun a lokacin anti mairo ta fahimci cewar ba ciwon makantar gaske nake ba na sha mamaki lokacin da take sanar da ni hakan a lokacin da ta kawo min ziyara har take sanar da ni cewar idan ina son kama masu laifi ne dole sai na canza tsari kuma ya kamata na yi amfani da basirata irin talauyoyi na zakulo duk wasu mara gurbi da ke cikin wannan masarautar wanda hakan ba zai faru ba sai idan na yi tunani mai zurfi domin idan na yi bincike sama-sama za a sare kan maciji ne ba tare da an kashe gangar jikinsa ba da wannan bayanan nata na tsaya na yi dogon tunani har na gano cewar ban da wata hanyar da ya wuce na mai da kaina tamkar wanda aikin asiri ke ɗawainiya da shi a wannan lokacin muka shirya yadda za mu yi abu da wahala amma yanzu gashi ya zama tarihi domin burina ya cika matukar gaske Waziri ya sake baza babbar riga yana washe baki ya ce to ai ka je ne ba abin da na aikata Yarima. Fuskar Yarima a haɗe ya ce ce maka aka yi na gama bayanan? Idan ba ku sani ba to duk ku sani auren Safina da na yi duk yana cikin tsari na. Zuba ce ta karyo waziri nan take fara fifita hankalinsa a mugun tashi. Yarima ya ya ce ko kuma karan kwaikwayon naku ina sane da shi wato Bafade Musa. A daidai lokacin da aka kaɗo kiyar fadin Musa Falon kenan jikinsa na rawa bai san dalilin cakko shi da aka yi ba sai da ya dira gaban Yarima yasa ya ji kuma irin furucin da yake yi a kansa gaba ɗaya na Falon banda zuba ba abin da suke yi Yarima Yasir ya dubi fadin Musa ya ce at long last dai yau dubin ku ta cika Musa baki na rawa ba fadin Musa ya ce yalla bai wallahi ban san akan me kake magana ba cikin tsawa Yarima Yasir ya ce rufe man baki aka gaya maka ban fahimci cewar da sa hannunka wajen bacewa ta ba ai dan san da na sa a dawo da kai nake da masaniyar da haɗin ka aka cutar da ni har aka samu abin da ya bugar da ni a wannan daren ta yadda za su da samu damar fitar da ni waje dalilin da yasa na dawo da kai kenan saboda na kara tabbatarwa kuma na tabbatar din domin duk wani shige da bacen wayarka ina sane da shi da kuma motsin ka. hankalin bafade Musa idan yayi tubuto ya tashi kwarkwara Sa'adi ya kamta kasa motsa baki Yarima Yasir ya dube ta cikin dumbin takaici ya ce kina baiwa baiwa ma kaskantacciya amma har kike da burin kawar da mutanen gida yan asali ki dora tsintacciyar mage akan mulki jikin kwarkwara sa'adiya ne ya fara rawa ta ce baka fahimce ni bane yalla bai shut up ya daka mata tsawaransa a mugun ɓace ya ce ki rasa wanda za ki ɗora a kan karagar mulki sai gurbataccen ɗanki Yazid wanda ko kusa ko alama bai haɗa jini da wannan masarautar ba kirjinsu ne ya buga a tare dam Yarima Yasir ya ce, "Oh, kuna ta ɓoye sirrin ko sai muna furtar sarki kuke da wani ɗa namiji an lullube shi da rigar yarima hakan bai ishe ku ba sai kun kakaɓa masa sarkin manaras ko da yake ba laifinku ba ne laifin wannan ce da tafi kowa zaƙuwa da san mulkin masarautar ya ida maganar yana nuna ma masarauniya sannan ya ci gaba da faɗa ke kina nan kina faɗa akan kujerar mulki su kuma suna can suna nasu shirin akan ki a firgice mama sarauniya ta ɗago kanta yarima yasir ya ce ga kinan ga su nan ki tambaye su waye asalin baban yazid a hargitse yazid ya taso jikinsa na rawa ya ce kai yasir billahi lazi abin naka ya fara yawa kut to waye uban nawa da ya wuce sarki abdullahi yarima yasir ya dube shi a tsanaki sai ya ɗauke kai kawai yana duban kwarkwara sadiya da ta yi zuru-zuru da ido ta kasa motsi mama sarauniya fuskar ta a ɗore ta zuba mata ido ba ta yi magana ba yarima yasir ya dube su har na tsawon dakika ɗaya sai wuri-wuri suke da ido sun kasa magana can dai yace ko ku faɗi gaskiya ko kuma yanzu nan na sa a fitar da ku tsakiyar masarautar nan sannan a shaida wa mutane waye asalin baban yazid fashewa da kuka kwarkwara sadiya ta yi tana kallon gefen boka markus jikinta na rawa yazid ya matso kusa da kwarkwara sadiya yana girgiza kai ya no mami hakan ba zai taɓa yiwuwa ba me kike so ki ce ne wai kwarkwara sadiya da kyar ta buɗe baki ta ce boka ne ubanka take boka murkus ya dokar da kai da sauri hankalinsa a mugun tashi mama sarauniya ta rantsa ido cikin wani irin zafi da ɗacin zuciya yazid kuwa kara ya kwala yana danna kunnuwansa da tafukan hannayensa hankalinsa a mugun tashi faɗi yake kin kashe ni mami shikenan kin gama kashe ni mami ya ida maganar yana kurma ihu tamkar wani mahaukaci ita ma fashewa da kukan ta yi mama sarauniya ta daka mata tsawa cike da bacin rai ta ce dama tun can munafurta ta kuke yi ban sani ba hajiya mairo ta tako da murmushi akan fuskarta sai yanzu take son yin magana ta ce ai abin da kike so kenan mama sarauniya ke kina burin yanzu ya hau karagal mulki ta yanda ke ce nan zaki rinka juya komai saboda ke baki haifi ɗa namiji ba sai dai kin manta shi ɗan adam butulu ne a koda yaushe zai iya bujire maka kin yi sa'a baki kai matakin da suke shiryawa akan ki ba wato su zamar da ke baiwa sannan su sayar da ku a can wata kasar ta yadda ko labarin kuma ba za a kuma ji ba su kuma su ci gaba da mulkar garin gaba ki daya a haka har su yada zuri'arsu ta 'yan asalin masarautar kuma ta mutu domin har muddin ba mu tsira ba korar mu za a yi ko kuma bokan naku a tsarinsa ya mai da mu matansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mama Sarauniya ta furta hakan tana dafa kanta da yake juyawa ga baki dai mata rasa me ke mata daɗi a duniyar nan. Azzalumi, uban azzalimai. Hajiya Zainab ta furta hakan tana kallon Boka Markus. Da taimakon Allah ni ce nan nake ba ta duk wani karfin shirinka idan ka turo shi. Boka Markus ya ɗago jimammun idanuwansa kuri ya kalli Hajiya Zainab da mugun mamaki. Ita ɗin Hafiza ce ta karshe Ta jiku da karatun Kur'ani da hadisi. Shi yasa da yawa abubuwan mulkin baya gabanta. tamkar ba a masarautar take ba ko kuma a ce jerin matan sarki ita ma din ba ta haifu ba Da masu biyu ne kawai da taimakon Allah da kokarin da ta yi na tsawon na tsayin daka wajen yin addu'o'in karya sihiri suka samu cin galaba akan boka Markus domin ya ba su wahala ainun sai dai daga lokacin da Yarima ya ya samu lafiyar gabansa daga lokacin suka fara cin galaba akan duk wani shirinsa da yake yi kuma su ɗin ma ba su zauna kara zuba ba suna iyakar iyawarsu su yi addu'a da haka Allah ya taimake su suka rinka gano munafukan ciki har kawo yau da suka kammala aikinsu yarima yasir da ya harɗe hannayensa biyu ya dube su a natse bayan kowacce ta gama jawabinta ya dubi bayan da ke zagaye da su ya ce ku kama su ku kai su can kurkukun masarautar nan zan waiwaye su daga baya sannan ya dubi mama sarauniya ya ce za ki tsaya a nan ba shiga ba fita har tsawon lokaci da za a yanke miki hukunci ban amince na ga kin fito ba kuma kada wanda ya shigo wajen ki, sai idan za a zo miki da abinci hankalinta ne ya sake dugunzuma waziri ya ce ki wa Allah ya ce kaiwa wa Allah yarima kaga dai ni aminin mahaifinka ne yarima ya ya ja tsaki mai ciwo ya ce amini ai da aminci irin wannan gara mutum ya kare rayuwarsa babu aboki kana mamakin yadda tsari na ya biyo ta kanka ne ai tun kafin bacewa ta na fahimci yadda kake cusawa sarki burin aura min yarka a wajenka cewa kake boka ya kara cewa kake saboda a kara dankon zumunci sai dai a zahiri kai da mahaifiyarta ba ku da wani buri da ya wuce a samu magajin da za a haifa yanda kuma za ku gaji wannan sarautar kowannen ku da nashi tunanin sai dai kun manta duk yanda za a je a dawo dai sarautar sarauta ta ce yana ida faɗin haka ya juya a fusace bar wajen waziri ya miƙe da sauri hankalinsa a matuƙar tashi to ya idan sarki ya ji kuma ba shakka sai ya sa an fille masa kai domin ba mutumin da ya fi yadda da shi sama da shi din dogaran nan ne suka rinka kama mazan kama daga sarkin gida sarkin kofa yazid boka markus sai kuma kwarkwara sadiya duk suka kama su sannan suka yi waje da su don cika umarnin yari mai zid hajiya mai ruda hajiya zainab su ma fitowa suka yi daga falon sai rage mama sarauniya ce kawai a ciki ba kowa hatta wayoyinta an karɓe take ta fashe da kuka mai ciwo tana zagin kwarkwara sadiya da boka markus wai sun cuce ta allah sarki sarki abdullahi ya dubi ummi a Nitse, ya ce tun kafin hankali na ya gushe a lokacin ina cikin halin ciwo abokina waziri ya zo duba ni sai ya tarar da ni ina bacci sai ga hajiya aisha mama sarauniya ta shigo ita ma shi kuma lokacin zai fice ta ce har ka fito ne waziri ya sa dariya yana jawo kofar sai dai bata rufu sosai ba abinka da idan Allah ya so nan asirin mutum sai kaga sa ya rufe kai kuma Allah ya fargar da kai sanda ya ja kofar na yi motsi ina iya juyo kuma dariyar su a nan na ji waziri ya ce yana nan sai baccin asara yake aisha ta ce a haka zai kare rayuwarsa ai ba zai kuma tashi ba har abada ba karaman girgiza na yi da jin wannan farcin nasu ba musamman ma da ya fito a bakin wanda suke jina wato babban wanda suke jikina wato babban abokina da uwar gidana nan na ci gaba da jin abin da suke faɗa waziri ya ce ya kamata a kare yawan gubar da ake sa masa cikin maganin da ake bashi ta hakan ne za mu samu ya mutu da wuri kowa ma ya huta sai aisha ta ce kai mu bi dai abin a hankali ta yanda dai ba za a zarge mu ba waziri ya ce dan dai kin faɗa ne kawai da na ce jakadiya ta kare yawan gubar a nan ma na ji zuciyata kamar ta fito don bakin ciki gashi dai ina jin su sai dai ba zan iya magana ba saboda halin da nake ciki sai na ji Aisha ta ce ai tasirin shi ne mun fi so gubar ta rinka cin jikinsa sannan a hankali daga ƙarshe idan ya mutu babu wanda za a zarga sai a ɗauka duk ruɗewa ce ta ɓacewar shigin yaron nan Yasir Waziri ya ja tsaki ya ce ina jin takaicin bayyanar yaron nan wallahi amma za mu yi maganinsa yadda aka tsara aka za a yi lallai za mu sa dole ya aure safina ko yana so ko baya so daga nan kin ga sai shi ma a rinka bashi shi gubar da zai kashe shi Aisha ta yi dariya sosai ta ce ba shakka ka kawo shawara mai kyau duk abin da suke a hankali suke maganar kuma sai Allah ya mantar da su a ɗakin wa suke suna gama tattaunawar suka yi gaba shigowar da ita ma bata yi ba kenan dama bata wani damu da zuwan ba tun daga lokacin na daina shan maganin da ya ke kawo min a haka dai cikin hukuncin ubangiji na fara samun sauki sai dai ban kai ga magana ba na jikin zomin da labarin auren yarima yasir da yar gidan waziri safina na so a ce ina da bakin da zan sanar da ku ban amince ba sai dai ba halin haka na ɗaure fuskar na haɗe ran amma duk da haka ba ku fahimci sakon da nake son isarwa ba yadda yarima ya sirke rawar jiki akan auren ya sa ni shiga ɗimuwa da tsananin tashin hankali na yi kukan bakin ciki a boye na yi ci takaici irin ban sanya a kai ba tamkar a mafarki kuma na rinka jin a raina ba buƙatar ganin kowa sama da kwarkwara ta Sadiya da ɗanta banda masaniyar ta yanda na amince da hawan nasa mamalki a takaice dai ji nake kamar ana bani umarni ni kuma na aikata haka na rinka tafiyar da rayuwata cikin shekarun nan ni ba a rafa ba ni ba ni ba a bacci ba ni ba a farke ba har kawo yau da nake jin sauyi mai karfi a cikin zuciyata da raina har ma da gangar jikina idan hankalin ummi yayi dubu to ya tashi jikinta sai rawa yake ta kasa fahimtar yanayin da take ciki na damuwa da jin wannan mummunar labarin mekewa ta yi zumbur sarki abdullahi ya kamo ta ya ce ina zaki je ummi ta ce sawa zan yi a kama su lallai su ba zai kara koda dakika ɗaya a duniyar nan ba sai na sa an fille masa kai sarki abdullahi ya dakatar da ita da faɗin ki jira zan sanar da yarima shi zai ji da komai na gama ji da komai abba yarima ya sirya furta kan lokacin da ya shigo falon yayi lokin ya fi so biyar ba su ji ba gashi yana jin hayaniyar su shi yasa kawai ya shigo juyowa suka yi da sauri ummi ta kamo hannunsa ta ce kai ka san akan me ake maganar ne dan Allah ka sanar da shi dan murmushi Yarima Yasir yayi ya ce duk ba a kansu waziri ba ne kwalo ido ummi ta yi nan Yarima Yasir ya zube ya zube musu bayanin da ya gama yi wa su mama sarauniya da kuma yadda suka kare a can kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gabaki ɗaya suka furta hakan cikin wani irin yanayi na tashin hankali da damuwa fas suhaima ta saki tire ɗin da ke sheke da kayan itatuwa da ta taho da shi tunda ta hango wulgawar yarima yasir ta biyo shi da sauri dama shi take nema tun ɗazun sai kuma ta dakata a falo lokacin da ta fara jin labarin da yake ba wa iyayen nasu yarima yasir ya isa gare ta da sauri yana kamo hannunta dan saura kaɗan ta faɗi ana rike ta kuwa sai ta faɗa jikinsa tana fashewa da kuka ta ce wai me yasa za ka yi mana haka yaya me yasa za ka yi watsi da mu ka nuna kamar baka san irin wahalar da muke sha ba ai da ka sanar da ni yaya zan taya ka komai da ba sai mun damu ba yaya